وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا kuma tabbas Iblis ya kasance yana faɗar magana marar kyau akan Allah kamar danganta masa mata ko ɗa tsarki ya tabbata a gare shi.